to ga wani farin jini amma ba na mutane ba na sai da fili ko gida haka ko mota ko wani abin da ya siyarwa haka wanda in an jika shi da ruwa ba zai samu matsala ba ko da shanu ne ko wasu raƙuma ko wasu dabbobi za a iya yi a sai a yayyafa musu amma gaskiya da ɗan yawa duk da ba wani wahala wa ma kasaba kawai ake rubutawa kafa 4444 damu-damu in abin nan ya yi nauyi in abin nan ya yi nauyi yawwa in ya yi nauyi to insha Allah ba za a da da shi ba